su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mai da kullum kuma shi kaɗai cancanta a bauta masa yau ma Allah maɗaukaki ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai yau shine wuni na goma sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda kuma shine wuni na sha tara ga watan biyar shekara ta biyu sha tara kirgin miladiyya za mu ci gaba da karatu cikin tafsirin suratu yunus alaihi salam a karatun da ya gabata na jiya muna tafsirin ayoyi guda uku aya ta 62 zuwa aya ta 64 waɗanda makarƙare bayani a kansu ba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آه. kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin wannan ayoyi guda uku da alarma ya karanta kamar yadda muka tafsirin sa jiya matsalar da mu tattauna akan ta ba shine faɗan Allah madaukaki la tabdila li kalimatin zalika huwa al-fawz al-azim Allah madaukaki yace babu wanda ya isa canza kalmomin Allah canza kalmomin Allah malamai sun fassara shi da ma'anoni da yawa daga ciki la tabdila li kalimatillah babu wanda ya isa canza kalmar Allah idan Allah madaukaki yace zai faru babu wanda ya isa canza shi ya zama bai faru ba idan kuma Allah madaukake ce wannan abun ba zai faru ba babu wani kuma daga cikin bayi da ya sai sa wannan abun ya faru wato kalimatullah wannan ma'anar yana nufin dukkan abin da Allah zai ce zai faru ko ya ce ba zai faru ba babu wanda ya fi canza shi cikin abin da Allah madaukake faɗa kosa ko rashin kosa. akwai malaman da suka fassara la tabdila li kalimatillahi ma'ana babu wanda ya isa canza alkawarin Allah mana duka abin da Allah madaukake ce zai yayi alkawari to babu wanda ya isa canza shi sai ya zama kalimatullah anan ana nufin kalmomi da Allah madaukake magana na alkawari irin alkawarin da yayi babu wanda ya isa canza masa la tabdila li kalimatillah akwai malaman da suka fassara wannan aya da nufin da to manufar wannan kalma shine la tabdila li kalimatillah babu wanda ya isan da littafin Allah sai ya zama kalimatullah ana nufin wato maganar Allah da ya a cikin alkur'ani babu wanda ya ce canza ta to wannan duka zai nuna mana wato magana ce wadda take shamila wannan irin sabanin da magabata suke yi shine ake cewa ikhtilafu tanawu'in wato sabani ne na nau'i kowa ya faɗi nau'i nau'i nau'in kalmomin Allah abinda Allah ya ce zai faru ko ya ce ba zai faru ba kalmar Allah ne alkawarin da Allah madaukake ce yayi kalmar Allah ne alqur'ani kuma ita ma kalmar Allah ce ma'ana kenan dukkan kalmomin Allah babu wanda ya canza duk abin da Allah madaukake ya nufa babu wanda ya canza shi kamar duk abin da ya faɗa babu wanda ya canza shi shi yasa ma abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda ya kafa hujja da faɗin wannan la tabdila li kalimatin lahi da cewa babu wanda ya ce canza littafin allah kamar yadda abu ja'far ibnu jarir al-qabari rahimahullah ya kawo cikin tafsirin sa wata rana hajjaj ibn yusuf al-thaqafi yana huɗu a madina a lokacin abdullahi dan zubair radiyallahu ta'ala anhu an yi masa mubaya'a an yi masa mubaya'a a makka sabanin da ya faru tsakanin al'ummar musulmai lokacin da aka yi mubaya'a wa kalifofi guda biyu an yi mubaya'a wa abdullahi dan zubair sannan kuma an yi mubaya'a wa abdulmalik ibn marwan wannan a yankin sham shi aka ɗauka a matsayin khalifa shi kuma wannan an ɗauke shi a matsayin khalifa a makka a to bayan rikicin ya gushe wani lokaci shine hajjaj ibn yusuf al-thaqafi ya hawo mumbari yana hudu ba sai yake zargin abdullahi dan zubair radiyallahu ta'ala anhu ya canza littafin Allah yace abdullahi dan zubair ya canza littafin Allah abdullahi dan umar yana zaune a masallacin lokacin da hajjaj ibn yusuf al-thaqafi yake wannan hudu ba sai abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ya farat yace abdullahi dan zubair bai isa ya canza littafin Allah ba haka hajjaj ibn yusuf bai isa ya canza littafin Allah ba saboda Allah yace la tabdila li kalimatin lahi babu wanda ya isa ya canza littafin Allah kaga sai ya kafa hujja da la tabdila li kalimatin a matsayin kalimatun na dafa alqur'ani wannan duk zai nuna mana cewa kalmar wato dukkan kalmomin Allah madaukaki ake nufi su magabata suna faɗan wani nau'i nau'i wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba sabani suke yi ba a'a suna faɗan nau'ukan kalmomin Allah ne kowanne yake faɗa sai ya ce ba wanda ya ce fanda shi la tabdil li kalimatillahi kenan babu wanda ya ce canza kalmar Allah madaukaki kowace kalma ce ta Allah zalika huwal fawzul azim ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka samu wannan albishir na duniya da na lahi lahira kamar da ya gabata ubangiji ta'ala ce ta su ne suka samu babban rago. Allah ka sanya ba daga cikin su na'am ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هذا لما ساكي آية ديدي لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم نعم ألا الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن إلا يخرصون الله تعالى ولا يحزنك قولهم kada magana su ta ɓata maka rai maganar mushirkai da suke yi wa suke jefanka da ita suke cewa kai makaryaci ne abin da ka zo da shi ba gaskiya bane ba daga Allah bane Allah madaukaki ya ce kada maganar su ta bata maka rai ta sa maka bakin ciki innal izzata lillahi jami'a domin ɗaukaka da buwaya ta Allah subhanahu wa ne jami'an baki daya huwa sami'ul alim kuma Allah madaukaki shine mai ji dangane da duk abin da ake faɗa al alimu masani dangane da duk abin da ake aikatawa ala ku saurara inna lillahi lalle mallakar Allah ne man fi samawati dukkan abin da ke cikin sammai wa man fil da kuma dukkan abin da ke cikin kassai wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka menene abinda waɗanda suke hada Allah maɗaukaki da wani suke ɗaukansa abokin abu ababen tarayya wa Allah me suke bi in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba sai zace-zace wa in hum illa ya kuma su ba su zama akan komai ba sai akan shaci faɗi ubangiji ta'ala a farkon waɗannan ayoyi guda biyu ya ce wala yahzunka qawluhum ana karantawa da fiska guda biyu makaranta mafi yawa sun karanta wala yahzunka da fatha wa ya'u da kuma bamma wa zayu wala yahzunka haka mafi yawan makaranta suka karanta amma nafi'ul madani yana karantawa wala yuhzinka Ya din ya mata bamma sannan zayun din ya mata kasra wannan daga hazana yahzunu asalin fi'ili kenan wanda yace wala yahzunka wancan kuma daga ahzana yuhzinu wanda yace wala yuhzinka qawluhu duk dai ma'anar guda ɗaya ne wannan kawai zai zama wato fi'ili ne da aka yi masa ziyada da hamza a farkonsa ahzana yahzinu maimakon hazuna yahzunu to ubangiji ta'ala ya ce kada abinda mushirikai suke faɗa ya ɓata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa bakin ciki domin mushirikai sun faɗi maganganu masu yawa baka haƙi marasa daɗi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce masa kirkiro waye sun ce masa boka sun ce masa mawaki sun ce masa masihirci to duk waɗannan maganganun Allah madaukaki ya tattara su ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama kada wannan abin da suke faɗa su mushrikai kada ya bakan ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan magana ta kare wala yahzunka qawluhum shi yasa alarma da ya haɗe su nace sake karantawa daidai saboda lokacin da ka haɗe su malamai suka ce to ma'anar za ta lalace yana daga cikin ayoyin da ake buga misali da su shi yasa wannan wakafin a cikin alkur'ani duk inda kaga an yi maka wannan alamar mimun alamar tsayawa ce lazima ma'ana dole ka tsaya dan wucewan zai iya haifar da wata ma'ana wanda za ta bada ma'anar alkur'ani shi yasa wala hazunka qauluhum sai aka yi mimun ma'ana waqfun ne lazimun magana ta cika in ka hada da ta gaba kace wala hazunka qauluhum innal izzata to zai bada wani sako daban an gane ko to don haka an ka zo karanta wala yahzunka qauluhum kada magana maganganun da mushrikai suke faɗa ya bakanta maka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana ta gare sai kuma Allah ya ce innal izzata lillahi jami'a dukkan daukaka gaba ɗayanta ta Allah ce ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a dukkan daukaka sana hannun Allah ne shi ke bayar da ita ga wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama to anan idan ka hade sakon da zai bayar kamar kana cewa kada abinda mushirikai mushrikai suke faɗa ya ɓata maka rai da suke cewa ɗaukaka ta Allah ne su mushrikai suna cewa ɗaukaka ta Allah ne ba sa faɗa cewa suke la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal cewa suke idan muka koma madina maɗaukaka za su fitar da makaskanta daga cikin garin madina waye suke nufin madaukaka? su ne suke nufin Su waye makaskanta a wajensu suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa to lokacin da suka faɗi haka ne fa Allah ya musu bartani da suka ce la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azz min hal azal sai Allah ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wal mu'minina sam daukakar ba ta so bace Allah shike da daukaka manzon Allah shike daukaka da ke daukaka haka ko masu imani su ne madaukaka ba kafire ba to lokacin da ka haɗe zai bada da saƙon cewa kamar su mushrikan ne suke cewa ɗaukaka ta Allah ne alhali su ko ba sa faɗa haka kuma da da ba za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rarrashe shi a ce wannan magana ka taba ta masa rai ba domin magana ce ta gaskiya idan suka ce ɗaukaka ta Allah ne sai ta baka bakanta manzon Allah rai ba za ta bakanta masa ba ballan sana'a ce kar kai bakin ciki an gane ko kenan maganar da ake cewa kar ta bakanta manzon Allah rai ba ita ce innal izzatu lillahi jami'a ba in ka hade su kuma sakon da rai ba kenan Inna izzata lillahi jami'a dukkan ɗaukaka ta Allah ce in za ka nemi ɗaukaka ka nemi abun Allah shi ke ɗaukakawa duk inda kai digyalgyal Allah madaukaki bai kai ka matsayi ba sai ka kai kanka to faɗowa kake yi amma duk abin da kake nema na ɗaukaka ne mai shafin Allah kuma kai fata ya zama maka alkhairi ɗaukaka idan ka samu domin ba kowace ɗaukaka sai take zama alheri ba wani da ka ji sunansa ya ɗaukaka amma a hanyar banza ya ɗaukaka kowa ya san shi amma kuma abin da aka san shi da shi ba mai kyau bane abin da ya samu ɗaukaka ta hanyar tasa wani abu ne na cir na asha kaga kenan in za ka nemi ɗaukaka ka nema agun Allah kuma ka nemi ɗaukakar da za ta zama maka alkhairi an gane ko galibi ɗaukaka takan sa mutum ya bujirewa Allah takan sa mutum ya girman kai takan sa mutum ya ɗagawa shi yasa ma Allah madaukake shi tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin ubangiji ta'ala ce wancan gida na lahira mun sanya ne mun ware ta ga waɗanda ba sa nufin ɗaukaka a duniya su ba ɗaukakar duniya ce ta dame su ba la yuriduna uluwan fil ardi ba burin su ɗaukaka a bayan ƙasa ba wala fasadan wa barna ne burin su ba to kaga duk wannan yana nuna galibi idan mutum ya samu ɗaukaka to galibi ba duka ba amma galibi mutum ya samu ɗaukaka yakan kauce hanya shi yasa in za ka nemi ɗaukaka ka nema abun Allah kuma ka nemi ɗaukakar da za ta zama alheri gare ka ba kowace irin ɗaukaka kawai ba Allah madaukake ce huwa sami'ul Alim shine mai ji mai gani sai kuma ubangiji ta'ala ya ce to dukkan abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cin kasai mallakar Allah ne kamar yadda ita ɗaukakar ta Allah ce haka kuma duk wani tarkacen duniya da kake ganin sa Allah ke ba da shi domin nasa shi yake aje shi inda ya ga dama ya ɗauke shi kuma wurin da ya ga dama shi yasa da yake nasa ne wata nan sai ga ya aje arziki a wani gida ran da ya ga dama kuma sai ya dage daga gidan lokacin da ya aje a wannan gidan duk duniya in za su taru su ce ba wannan gidan suke so su zama masu kuɗi ba ba za su iya ba idan Allah madaukake ga dama ya aje maka arziki ka zama mai dukiya duk abin da ka saya ko kowa faduwa ya kai riba za ka ci wani mai kuɗi cewa ni har tsoro abin yake bani yace gabar ta malam ni tsoro abin yake ba nace me yake baka tsoro yace saboda duk abin da na siya sai in ta cin riba ni tsoro nake duk abin da na taba kuɗi yake kawo mu to Allah na madaukaki ne ya ga dama in ya ga dama wata ran sai toshe kofar duk abin da ka tace ka faɗi dama shi ke bayarwa shi yasa zaka ga mutum wani lokaci Allah madaukake ta bashi dukiya yana ce to ya ga dama ne yanzu ya ajiye kuɗin a wurin wata ran kuma in ya ga dama sai ya ga mutum ana ta labarin yana karewa idan kuma karayar ta zo duk abin da ka sayar sai lalace kaji ya sayar da wani gida a can kuɗin sun narki duk dai har yanzu tun da shi yana ganin yana da dabaru ya iya kasuwanci ai ko ya faɗi yanzu aya ko ta dabara sai je sai da wata gona ya zo sake narkawa su sake narkewa har yanzu ya sai da wani ka to lokacin Allah bai ga damar duke ta taru a wajensa bane wannan duka yana nuna mana cewa wato abin da ke cikin sammai da sai duka na Allah ne in zaka nema ka nema abun Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka wannan jumla malamai sun fassara ta da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko wato abin da ke nuna istifami ne Istifam wato tambaya ne da aka ce ma dinnan takan iya zama harfu nafi ne takan kuma iya zama harfu istifami. da aka shi sa malamai suka rabu guda biyu al-imam ibn jarir at-tabari rahimahullah shi ya tafi akan cewa ma dinnan istifhamiyya ne ai الذين يدعون min دون shuraka'a waɗanda suke bauta wa wani Allah wa ma yattabi'u wai me suke bi ne ma'ana ba sa bin komai kenan kaman kana tambaya ne saboda rena abin da suke bi din kamar ka ce wani kan ai wani kan waye rike ne kuma ka san cewa ya rike wani ya rike wani ya rike wani amma saboda ganin cewa abin da ya rike din ba zai amfane shi ba sai ka ce wani kan me ya rike ko kuma kana ganin saboda ba shi da dukiya sai ka ce wani kan ma me yake da shi ne kaga istifhami ne wato istifhamu tahqirin ne saboda kana tambaya ne dan ka wulakanta ka rena abin da yake da shi to haka wasu daga cikin malamai suka ce wa ma yattabi'un nan ma dinnan istifhamiya ne waɗanda suke bautar wani Allah wai me suke bi ne wasu malamai suka ce ma nan nafiya ce ai wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi shuraka sai ya zama wato alladhina yad'una min dunillahi waɗanda suke bautar wannan Allah wa ma yattabi'u shuraka'a ba fa iyayen gidan nan nasu suke bi ba in yattabi'una illa dhanna ai ma yattabi'una illa zanna abinda suke bi suna bin zato ne kawai amma ba ma iyayen gidan nasu suke bi ba domin iyayen gidan nasu ba su san ma suna yin abin da suke yi ba kaga kenan ba su suke bi ba in yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun ba su zama akan komai ba sai akan shaci faɗi domin alkharsu sukan ce alkabir ƙarya da aka shi sa wasu malamai suke fassara shi in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun shi ay wa inhum illa yakdhibuna wato alkharsu shine abinda kawai zaka shaci ka shata ka faɗe shi ba tare da kana da hakikanin sani akan ka ba to kaga wannan ai ƙarya kai ko da abin haka yake amma tun da kai baka san hakikanin sa ba kawai ka faɗa ne sunan abin da ka faɗa ƙarya da haka shi yasa ubangiji ta ala yace tun da zato suka yi abin da ba su da wani yaƙini a kansa ba su da wani tabbaci a kansa kawai sun kwatanta ne suka faɗa Allah madaukake ce ba abin da suke kai sai ƙarya wato duk wanda ya rike wani Allah a matsayin cewa yana ganin cewa zai zama abin tawassulinsa ko abun kamun kafarsa ko wanda zai cece shi bai nema abun Allah subhanahu wa ta'ala ba yana neman wata biyan bukatarsa a wajensa ko yana ganin shi zai ba shi kyakkyawar makoma a lahira ba Allah ba to duk mai irin wannan bai rike komai ba domin abin da ya rike ba bakin komai yake ba abin da yake kai kawai zato ne kuma zaton nan ba zai kai shi ko ina ba Allah ka tare mu na'am هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الله تعالى يتي huwa allazi ja'ala lakumul layla shi Allah madaukaki shine wanda ya sanya muku al-laila dare litaskunu fihi dan kunu a cikin sa wan nahar sannan kuma ya halatta muku annahara wuni mubsiran ya zama mai haske wanda za ku rinka gani a cikinsa inna fi dalika la ayatin Allah ta'ala ya ce lalle a cikin waɗannan akwai ayoyi liqaumin yasma'un ga mutanen da suke jin gaskiya kuma su fahimce ta su riko da ita Allah ta'ala cikin ni'imarsa da falalarsa shi ya halitta wa bayi dare domin su samu lokacin da za su huta ko shakka babu inda Allah madaukaki bai mana dare ba ya zama na cewa kullum a cikin wuni muke za ka wuni kana aiki 24 hours ba lokacin da dare zai yi ka san duk nacin mai gidanka a shago in dare dai ce ka je ka huta to inda an yi wunin nan gaba ɗaya kowane lokaci ba dare to haka mutane za su zauna cikin ɗimuwa ba su da lokacin da za su samu lokacin da za su zo su nutsu to amma cikin hikimar Allah maɗaukaki sai ya sanya rayuwar ta zama kashi biyu akwai lokacin wuni wanda za a fita a nemi abinci akwai kuma lokacin dare wanda mutane za su samu lokaci domin su huta shi yasa Allah madaukake ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyama man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un yace ku bani labari in ja'al Allahu alaikum laila sarmadan ila yawmil qiyama idan da Allah madaukaki ya sanya muku dare ya zama dawwamamme har tashin alkiyama ko yaushe cikin dare ake man ilahun ghairullahi ya'tikum bi dhiya wai wani Allah kuke da shi da zai kawo muku haske in ba Allah ba kaga kenan Allah madaukaki ni'ima sai yayi mana sai ya kawo mana daren domin mu samu lokacin da za mu huta haka kuma inda a ce wato wunin ake yi shi kadai babu dare to shi da matsala ne kula ra'aytu inda ala Allahu alaykum an nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fi afala inda Allah madaukaki ya sanya muku wuni ya zama har abada wuni ne man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin kuna da wani Allah ne da zai kawo muku dare da za ku huta kamar yadda in ya sanya muku wuni da ya sanya muku dare ba ku ba za ku samu wuni da za ku rinka gani ku rinka ganin duniya fili ba domin ku je ku nema abinci to haka kuma idan ya sa muku shi ma wunin ya zama na babu dare ba lokacin da za ku huta da kun shiga cikin matsala ke sa Allah madaukake ce inda Allahu alaikum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi afala tubsirun wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun rahmar Allah sai ya hada muku guda biyu ja'ala lakum al-layla wan-nahara ya sanya muku dare ya kuma sanya muku wuni litaskunu fihi ya sanya muku dare dan ku huta ya sanya muku wuni kuma dan ku ga duniya ku je ku nemi abinci litabtagu min fadlihi domin ku je ku nemi falalar Allah domin galibi duk inda ka je a duniya ana neman abinci ne idan gari ya waye da rana ta huto kowa zai fita neman abinci lokacin da rana ta faɗi kuma dare yayi to kowa yana neman wurin da zai huta wannan abun abun mamaki ne za ka ga cewa an yi ijma'i a kansa da mutane da dabbobi da tsuntsaye duka idan garin Allah ya waye kowa zai fita neman abinci yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr tabdu khimasan wa taruhu bitana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ake za ku dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro da ya arzuta ku irin yadda yake arzuta tsuntsaye ta hudu basar za ta wayi gari tana jin yunwa wata ruhu amma sai ta dawo da yammaci ta dawo ina kenan ta dawo gida bayan ta tafi neman abinci haka zaka ga tsuntsaye suna fita idan gari ya waye suna tashi daga daga su daga kan bishiyoyi daga su daga gidajensu daga ko ina lunguna lunguna suna fitowa suna tafiya neman abinci idan dare yayi kuma sai ga suna komawa idan kana da bishiya a gidanka matattara ne na tsuntsaye za a ga garin garin Allah ya waye kowanne da fita neman abinci idan dare kuma ya zaka kowa ya dawo shi yasa har zaka ga idan tsuntsu ne ma ya zama daban ya zama shi sai da daddare ke fita neman abinci to zaka ji ana faɗansa shi sai da daddare ke fita wato saboda ya zama shar ya saba wa yadda Allah madaukake gina fitrar mutane an gane ko haka kuma idan dan adam ne ma aka same shi haka a ce shi wani baya bacci sai da rana amma da daddar kwana yake yi to shi ma ya zama na daban domin ba haka aka saba ba kuma wannan abu duk inda ka je duniya haka ne kuma Allah madaukake ne ya tsara haka dan jiki da ka ganshi yana bukatar lokacin da zai huta haka kuma rayuwa tana buƙatar lokacin da za a nemo mata abin da za a tafiyar da ita to kaga rahama ta Allah madaukaki ce ya sanya haka na haka shi sa Allah anan yace huwal ladhi da'alakum al-laila litaskunu fihi ya sanya muku dare dan ku samu nutsuwa a ciki wan nahara musiran kuma sai ya sanya muku wuni mubsiran asalin mubsiran wato abin nan mubsiran mai gani domin daga albasar ne basara ya to amma malamai suka ce wato wani usulubi ne da larabawa suka fara amfani suka saba amfani da shi wato ana cewa wuni al saboda a cikinsa ake gani ba wai dan shi din ne mai ganin ba kamar yadda suka ce sukan ce lailun na'imun dare mai barci dare na yin barci ne baya barci amma me yasa suke faɗa haka ma'ana dare da ake yin barci a cikinsa haka kuma suka ce annaharu mufsirun wato wuni mai gani ma'ana wuni da a cikinsa ake gani an gane ko shi yasa al-imam ibn jarir da yazo fassarawa sai yace li tasku wan nahara mubsiran ai nahara al-imam al-bagawi yace naharan mudi'an yubsaru fihi ma'ana wuni wanda yake mai haske wanda a cikin sa ne kuma ake gani ba wai shine mai ganin ba ubangiji ta'ala yace a cikin wannan akwai aya yanzu wannan ni'ima da Allah madaukake ta dare lokacin hutu da ni'ima da Allah maɗaukaki ya yi na wuni lokacin neman abinci ba kowa ke tsayawa ya yi tunani ya gane cewa akwai hikima da yasa Allah maɗaukaki haka ba shi yasa Allah maɗaukaki ya ce akwai aya amma li qaumin yasma'un ga mutanen da suke ji ma'ana ba wai ji kishiyar kurumta ba a'a waɗanda suke ji ji irin na fahimta waɗanda za su ji hujjoji su ji dalilai su kula da su don su gane girman Allah maɗaukaki su bauta masa Allah ka samu dace na'am له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم أتقولون على الله ما لا تعلمون الله تعالى قالوا سكتي اتخذ الله ولدا suka ce wai Allah ya riki da ya zambilla subhana sarki ya tabbata gare shi Allah bai rikida ba kuwal ghani domin shine mawadaci lahu ma fis samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai duka mallakar sa ne in indakum min sultanin bi hadha shin kuna da wata hujja ne akan wannan abin da kuka faɗa a taquluna ala Allah ma la ta'lamun shin kwa gaya wa Allah madaukaki ma la ta'lamuna abin da ba ku sani ba mushrikai sun jingina wa Allah madaukaki da suka ce Allah madaukaki ya ya riki da yahudawa sun jingina wa Allah da nasara sun jingina wa Allah da haka kuma mushrikai na makka masu bautar gumaka su ma sun jingina wa Allah da domin Allah madaukaki ya bamu labari wa Yahudu al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahuna qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah an yahudawa suka ce Uzairu dan Allah haka kuma nasara suka ce annabi Isa dan Allah ne Allah ta'ala ya ce wannan magana ce irin tasu suna kwaikwayon kafiran da suka gabace su ne da irin wannan magana Allah maɗaukaki ya karyata su to shine su kuma mushrikai sai suke cewa al banatullah suna cewa ai mala'iku ƴaƴan Allah ne mata, ke sama Allah mai su mayar musu martani ya ce a banati alal bani malakum kaifa takumuna domin su suna ganin cewa su ba sa son ‘ya'ya mata sai ‘ya'ya maza suke su amma sai suke jingina wa Allah maɗaukaki kuma shi kuma yana da ‘ya'ya mata shi ba shi da ‘ya'ya maza sai ‘ya'ya mata to waɗannan maganganu da suke faɗa suke jingina wa Allah maɗaukaki magana ce mai haɗarin gaske mai girman gaske shi yasa Allah maɗaukaki lokacin da zai ƙaryata su sai da yake subhanaku sarki ya tabbata gare shi gabarin abin da suke faɗa masa Allah ya tsarkaka gabarin a ce yana da ɗa me yasa domin huwal gani shine mawadaci duk wanda kaga yana neman ɗa to ba mawadaci bane domin ɗa ko dai lokacin da kake raye a rayuwarka kana bukatar ga amfane ka ko kuma bayan ka mutu kana amanta da kai abin da amfanin da da zai maka baya wuce ɗayan biyun nan ka mutu kana raye la'alla karfin kai kare shi kuma lokacin ya kawo karfi sai ya taimake ka kai ko kana da karfi kana taimakon kana bukatar taimakon danka duk wadatar ka kana bukatar taimakon danka domin akwai abin da ba za ka iya sa wani ba sai danka da jikinka to ashe in kai dan adam ne saboda kai bukatar ka kana son da yanzu a wajen dan adam idan Allah madaukaki bai hore masa da ba ana ganin tawaya ne me yasa saboda shi dan adam gajiyayye ne yana bukatar wanda zai taimake shi lokacin da karfin sai kare ko girma ya zo masa ko wani ya yi masa yawa a rayuwarsa kenan Allah maɗaukaki shi yana da cikakken rayuwa ce wanda babu gazawa a cikinta وتوكل على الحي الذي لا يموت فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء shi الله ba abun da yake gagaran sa ba abun da ya gagare shi jiya haka nan ba abin da zai gagare shi yau kamar yadda ba abin da zai gagare shi gobe ma'ana har tashin alkiyama har zuwa abadin abadi ba lokacin da abin da zai gagare shi amma kai ko ba dade ko ba jima an kana da tsawon rayuwa to akwai abin da zai gagare ka in Allah madaukake maka tsawon rayuwa wata ran wando ma sai an daure maka to kowa zaka bari ya zo ya daure maka wando ai sai dai ƴaƴanka ko matanka sune za su iya to ga lokacin da kake irin wannan hali wata ran sai an kai ka bayan gida ka biya bukatar ka in Allah maka tsawon rai wa zai maka wannan ka ji daɗi hankalinka kwance sai ƴaƴanka ko matanka to kaga dan adam da yake da wannan rayuwar da take take take fuskantar gajiyawa take fuskantar barazana to yana bukatar da amma Allah subhanahu wa ta'ala da yake da cikakkiyar rayuwa ba ba baya taba gajiyawa shi da lata akuduhu sinatun wala dau gangadi baya shafan Allah madaukake ballantana ya barci ballantana ya nemi wata biyan bukata wajen dan adam dan haka Allah ya ce huwal gani shi fa wadatacce ne ya wadatu daga wannan sannan in baka buƙaci ɗanka ya taimake ka lokacin da kake raye ba ka buƙaci ɗanka ya taimake ka bayan ka mutu idan kai musulmi ne ko ba komai kana buƙatan ɗanka dan ya maka kyakkyawar addu'a dan ɗanka in ya zama nagari babu wani mutumin da zai dinka tunawa da kai yana maka addu'a kamar ɗanka duk yadda kai wa wani hidima ba zai kai a ce ɗanka ba in dai nagari ne yadda zai rinka tunawa da kai yana maka addu'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga daga cikin manya-manyan abin da mutum zai bari a duniya bayan tafiyarsa su rinka amfaninsa manzo Allah ya ce awwalidin salihin ya da'u lahu ko da nagari wanda zai rinka masa addu'a to in kai ba mai imani ba ma kana bukatan bayan ka mutu a rinka tunawa da kai ai ko kafirai ba sa so in sun mutu a manta da su to lokacin da suka mutu in sun bar 'ya'ya to ba za a manta da su ba duk wanda ya bar 'ya'ya ba za a manta da shi ba amma wanda bai bar 'ya'ya ba da wuri ake mantawa da shi to kaga kana bukatan ɗa lokacin da kake raye haka nan kuma kana bukatan ɗa bayan ka mutu to Allah madaukaki rayayye ne kowane lokaci kuma cikakken rayuwa da ba gajiyawa baya bukatan taimakon kowa kuma shi Allah madaukaki baya mutuwa ballantana wani ya ci a ce sai wani zai tuna da shi ko ni ya masa wani abu yasa yace wa tawakkal alal hayyin alladhi la yamut Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu Allah rayuwarsa cikakkiya ce kuma ya wadatu da kansa baya bukatan komai a kowa to shi yasa zalunci ne mai girman gaske da Yahudawa da Nasara da mushirikai suka yi na jingina wa Allah madaukaki suka ce yana da ɗa. shi yasa Allah madaukake ce suna da wata hujja ne akan wannan in indakum min sultanin bihadha ay ma indakum min sultanin bihadha ba ku da wata hujja akan wannan Allah ta'ala ya ba mu labari girman jingina masa ɗa, yace wa qalu takhadha ar-rahman walada suka ce Allah madaukake ar-rahman ya rike ya rike da laqad ji'tum shay'an idda Allah ta'ala ya ce lallai kun zo da magana wadda take mai girman gaske ku sai Allah ya rike da saboda girman maganar Allah ya ce ya kadu samawatu ko ta kazu samawatu ya tafattarna minhu sama ta yi kusa ta kyakkece watan shakkul ardu ƙasa ma ta tsattsage wata khirrul jibalu hadda duwatsu su farfado fadowa an da'awlar rahmani walada saboda sun kira wa Allah da sun ce Allah yana da saboda girman maganar na jingina wa Allah maɗaukaki da Allah madaukaki ce saboda girman maganar sama ta yi kusa ta kekkece kasa ta yi kusa ta tsatsage duwatsu sun yi kusa su rikirkito saboda girman maganar yace ma yanbaghi rahmani an yattakhidha walada bai dace ba ga Allah sam sam bai kamace shi ba a ce Allah madaukaki ya rike ɗa. in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda dukkan abin da ke bayan kasa dukkansu bayi ne na Allah madaukaki laqad ahsahum addahum adda kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda Allah ya iyakance su iyakance ya san adadin su kuma za su zo masa yawm al-qiyamati ran al-qiyama fardan kowa zai zo shi kadai kaga Allah madaukaki yana nuna wato girman irin wannan magana da suka jingina wa Allah madaukaki shi yasa Allah madaukaki ya ce anan ma indakum min in indakum min sultanin bi hada ba ku da wata hujja akan wannan bal ma Allah madaukaki jingina su da alqawlu alaihi bi ghairi ilmi mato suna yin magana ne akan al'amarin Allah akan abin da basu sani ba da haka yace taquluna ala Allahi ma la ta'lamuna ko a gaya wa Allah madaukaki abin da baku sani ba ku bari abin da Allah madaukake ce yana da shi ku dingina masa wanda yace ba shi da shi to ku kore masa duk abin da yake tawaya ne to ya kori ga Allah in dai abin za ka ɗauke shi ka gan shi ta wata fiska a matsayin ta waya to wannan abin ya kori ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah madaukaki wadatacce ne babu wata tawaya ta kusa ko ta nesa dangane da al'amarinsa na'am قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعون فنذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون الله تعالى يتي قل كغيا مسو يا مايكن الله إن الذين يفترون على الله الكذب للي ودن سكي كركرا قريا وعلا لا يفلحون ودن ما صار بوتا متاع في الدنيا suna da wani jin daɗi fi duniya a duniya thumma ilaina marji'uhum sannan mu koma kuma Allah maɗaukake ce tana gare mu ne thumma nudhiquhum al'azab ash-shadid sannan kuma mu ɗanɗana musu azaban nan mai tsanani bima kanu yakfurun saboda abun da suka kasance suna yin na kafirci wato Allah ta'ala yana nuna mutanen da suke cewa Allah maɗaukaki yana da ɗa waɗannan mutane sun kirkiri ƙarya sun jingina wa Allah ne domin Allah shi bai ce yana da ɗa ba bal ma ya kore wa kansa ne yace qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah bai aifa ba kuma ba aife shi ba kaga Allah madaukaki ya kore wa kansa ya kore wa kansa da ya kore wa kansa mata to amma su kuma suka zo suna jingina masa abin da ya kore wa kansa dan haka Allah madaukaki sai ya faɗi makomarsu anan waɗanda suke kirkiran ƙarya su ce jingina wa Allah maɗaukaki la yuflihuna ba sa rabauta mata'un fi duniya ai hadha mata'un fi duniya ko zalika mata'un fi duniya ko huwa mata'un fi duniya duk malaman tafsiri sun kaddara domin wannan khabar ne yana da bukatar mubtada mubtadansa suka ce ko hadha mata'un ko zalika mata'un ko huwa mata'un wani wani abin jin daɗi ne ko wancan abin da suka samu na rayuwar duniya ko wannan dan abin da suka samu na rayuwar duniya da yasa suke kirkira karya suke jingina wa Allah wani dan jin daɗi ne na rayuwar duniya kuma zai kare idan ya kare kuma Allah madaukake ce za su koma zuwa gare mu kuma mu dandana musu azaban nan mai tsanani saboda kafircin su wannan yake nuna dukkan jin daukan abu a jingina wa Allah madaukake abin da bai yarda ba yakan kai mutum zuwa ga kafirci shi yasa Allah madaukake a ƙarshe ce bima kanu yakuruna an gane ko wato saboda abin da suke yi na kafirci saboda daukan abin su jingina wa Allah maɗaukaki kafirci ne kaga wannan yana nuna duk wanda ya ce Allah yana da ɗa to fa kafiri ne babu wani kwaskwari ba da za yi masa ba za ka taɓa wani kwaskwari ma baka ce masa kafiri ba kuma suna cewa waɗanda abin nan waɗanda suka yadda akwai Allah suna yin bauta sun yadda da akwai wasu annabawa to su ba za a ce musu kafirai ba amma kuma Allah madaukaki ya ce musu kafirai Allah ya ji kan wani malami Allah ya masa rahama yara ne guda biyu a makarantar firamare shi malamin islamiyya ne sai suka samu matsala wani yaro ne krista da kuma yaron musulmai shi yaron musulman da suka yi fada sai ya ce wa shi dan krista din sai ya ce masa arne to shi wannan dan kristan sai kawo gara Sun san dama makarantar islamiyya ai malaman arabic su ne alkalai Allah ya ji kan sarkin malaman so har na faɗe shi ba sai aka kawo masa gara aka ce ga abin da wannan ya ce wannan suke faɗa sai ya ce yaro kar ka sake ce masa arni daga yau kar ka kuskura ka sake ce masa arni ka gira shi inda Allah ya kira shi ka ce masa kafiri haka Allah ya kira shi <laughs> to kaga shi su a wayannan masu islahin zamanin ai ba cinya ba wai kafar baya kenan ko dan su sai dai a ba a kar a ce kafiri kar a ce arne ko sai dai a faɗo wani abu da ko a ce krista ko a ce wani kaza menene ma'anan alkufru ne me ake nufi da kafircewa ma'ana ta waye bai yarda da wannan abun ba an gane ko kafara ma ja'a bihi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ki yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan ba yadda zaka canza ba a canza wato suna in ji ba haushe ko to shi yasa Allah madaukake ce nuziquhum al'azaba shadida za mu dandana musu azaba wadda take mai tsanani ma kanu yakfurun saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci wannan kuma yana nuna ba wai wannan kadai ba hadarin ka kirkiri wani abu ka dingina wa Allah duk abin da baka sani ba addinin Allah in an tambaye ka kace baka sani ba Allah madaukaki ya kawo mu wani zamani wanda kowa ya isa ya ce halal ne kowa isa ya ce haramun ne haka kawai a yi magana a ce malami za a tambaya a ce malam kaza din nan kan ni halal ne ko haram wani sai ce wannan ga ba sai kan mai malam bai ai halal ne kawai je ka ci gaba da kayanka in ka zare shi ka ce me yasa ka ce halal ne ba fi sani ba bai san dalili cikin alkur'ani ba bai san dalili cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai san dalili cikin maganganun sahabbai ba bai sani cikin tabi'ai ba bai sani cikin manyan manyan magabata ba shi dai kawai haka da molanka zai ce kawai abin ya halatta ko abin ya haramta amma kaga magabata na kwarai da suke taka tsantsan saboda irin waɗannan hujjojin saboda irin waɗannan dalilan da suke nuna haɗarin ka ce halal ba halal bane ka ce haram kuma ba haram bane saboda zaka shiga cikin alqawlu ala Allah bi ghairi ilmi masu kirkiran ƙarya su dingina wa Allah wanda Allah yake faɗan muku su anan shi yasa zaka ga magabata za a yi tambaya tambayar ko da dan kura kura a cikin ta in abun bai fito musu fili ba sai su ce ban sani ba yau majalisin karatu nawa zaka je kafin ka ji an tambayi malami ya ce ban sani ba saboda in malami yana cewa bai sani ba ma sai a ga shi jahili ne alhali cewa ban sanin ba shike nuna yana da ilimi magabata na kwarai yabo suke yi in sun ji malami yana yawan cewa ban sani ba al-imamu malik ibn anas yana daga cikin abin da magabata suke yabansa da shi waɗanda suka rayu da shi saboda yana yawan cewa la adiri ban sani ba duk abin da ya ji akwai dan kura kura sai ce ban sani ba domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ture fatawa suke yi idan an tambayi wannan sahabin sai ce je ka tambayi wancan sahabin in ya je tambaya ba wai bai san amsar bane yana jin tsoro ne kar ya kuskure sai ce je ka tambayi wancan in ya je wajen wancan sahabin sai je sai tambaye ta sake dawowa wajen na farko karshe dole shi dai amsa ta kaga gudu suke yi gudun fatawa suke yi amma mu yanzu binta ake da gudu fatawa tana tana gudu kana binta ka dole sai ka kamo ta ka yi ta kaga akwai hadari mai girman gaskiya ciki za mu ga yadda su magabata suke taka tsantsan akan maganar tambaya mutum bai damu ba a cikin jama'a ana zaune dukkan mutane sun taru a tambaye shi hukuncin kaza ya ce ban sani ba malamin ma Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah wa rahimahu yana nan har yanzu yana karantar a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama sama da shekara 40 yana karantar a masallacin Annabi har yanzu yana nan yana karantar da hadisi duk littattafan hadisan nan duk ya sauke su a masallaci ana ta maimaitawa amma abun mamaki sau da yawa muna zaune a majalisi za a tambaye shi da yake makaho ne sau da yawa yakan zauna akan kujera haka ya koma baya amma idan aka yi masa tambaya tambayar da bai sani ba sai ya ɗago kai ya zo spika kusa da bakinsa ya ce la adiri saboda aji sosai ya ce ban sani ba sai ya koma in tambayoyin da ya sani ne yana kishin gide kan amsa su amma duk tambayar da bai sani ba sai ya ƙara matso da magana kusa dan ajiya ce bai sani ba sai ce la adri ban sani ba wata rana wani mai karanto tambayar da ya karanta tambayar ya ci gafar ta malam ga wani yana tambaya ya ce kaza kaza kaza kaza sai da ya gama tambayar sai ya matso bakin sai ya ce la adri ya ce ban sani ba shi mai karanta tambayar sai yaga ga tambayar mai sauki ce ba ko ne malam bai fahimci tambayar ba ne sai ya sake karantawa ya ce aka ramaka Allah fa ce yi kaza da kaza da kaza sai ya sake taso ya ce na'am kuntu la adri ya ce eh nace ban sani ba amma darajar sa bata taba raguwa akan malamai masana ba saboda sun san cewa dukkan mutumin da yake cewa ban sani ba to yana tsoron Allah ne kenan za ka samu aminci akan duk abin da ya gaya baka ya sani ne amma malamin da ya shekara goma ko shekara ishirin ba a taba ji a masa tambaya ce ban sani ba to ai wannan akwai abin tambaya a cikin al'amuransa dan ba zai yi a ce babu wani malamin da za a ce komai na addini ya sani in dai an tambayi wata ran abubakar ya ce bai sani ba an tambayi umar ya ce bai sani ba an tambayi usman wata ran ya ce bai sani ba an tambayi sayyidina ali ya ce wata ran bai sani ba to kai ya za a ce komai ka sani ai ba zai yi ba to amma rashin sanin hadarin ka buɗe baki ka ce ka sani din alhali baka sani ba shine abin mamaki ko kuma su mutane masu fatawa su ɗauka cewa duk lokacin da malami ya ce bai sani ba to wai mutuncinsa ya zube wani bawan Allah ya taɓa tambaya na ya je aikin hajji ko aikin hajji ko umra ɗayan biyu ba zan manta ba muna cikin tafiya da shi sai tambaye ni wani abu yana yawan mun fatawa yana tambaya na to ranar sai tambaye ni wani abu muna tafiya sai na ce gaskiya ban sani ba ashe abin ya dame shi can mun je muna cikin taɗi muna taɗi sai wani labari sai ya kawo labari sai ce ai yanzu kamar misali yanda na tambaye ka ɗazun nan ne da na tambaye ka sai ka ce mun baka sani ba yanzu kaga gobe na sake tambayan ka in ka ce mun baka sani ba ai sai in soke ka ba za sake tambayan ka ba shi a fahimtansa ya kamata a ce ko bi na sani to in dai za a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya jira sai Allah madaukaki ya sanar da shi yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi da aka tambayi manzon Allah wai menene rai yi bada bayani akan rai din nan wasu yaya rai take annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ba da amsa bane sai Allah madaukake saukar masa da aya yace yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi suna tambayanka dangane da rai ka ce rai fa al'amarin ubangiji na ne kaga har yanzu dai manzo Allah ya faɗa amsar da suke nema faɗa ba ya gaya musu da abin da Allah madaukake ya gaya musu ya gaya musu cewa al'amarin na Allah ne shi bai sani ba yasalunaka an sa'ati ayyana mursaha wal inna ma ilmuha inda rabbi la yujalli hal waqtiha illa suna tambayan ka ranar alkiyama yaushe ne ka ce musu baka sani ba kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi abu ya ce bai sani ba aka tambaye shi abu ya jira sai an saukar masa da wa'ayi kafin ya bada amsa to kaga tunda kai ba a maka wa'ayi ballantana a tambaye ka abin da baka sani baka jira wa'ayi dole wata rana za a tambaye ka wani abu ka ce baka sani ba Allah ya sa mu dace na'am واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان مقامي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن ثم لا يكن أمرهم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون نعم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين Allah ta'ala ya ce watlu alaihim karanta musu naba'a nuhin labarin annabi nuhu alaihi salam in qala liqaumihi yayin da ya gaya wa mutanansa ya qaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum maqami idan har zamana da ku yayi muku girma dadewan zaman da ne a cikin ku yayi girma wa tafkiri bi ayatillah da kuma gargadantar da ku ne nake yi da ayoyin Allah فعلى ta توكلت to ni dai ga Allah na dogara fa ajmi'u amrakum ku yi shirin duk wani al'amarinku wa shuraka'akum haka nan kuma wato ku kira dukkan wasu ababen tarayyanku thumma la yakun amrukum alaikum gumma sannan kuma kada al'amarin ku ya zama koyayye ko ya zama abu mai rikitarwa ko ya zama abu mai rudarwa a'a ya zama al'amari mai afili sun maƙabu ilayya sannan ku yi mun hukuncin da za ku yi mun gaba ɗaya wala tunzirun kada ku saurare ni kada ku man jinkiri fa in tawallaitum idan ku kuka juya baya fa ma sa'altukum min ajr ni fa ban tambaye ku wani lada akan wa'azin da nake muku da gargadin da nake muku ba in ajriya illa ala Allah sakamako na baya wajen kowa lada na yana gun Allah ne wa umirtu an akuna minal kuma ni an umarce ni da in zamo cikin musulmai masu mika wuya ga Allah tabaraka ta'ala wannan zamu ga cewa Allah madaukaki ya ɗauko mana wato labarin annabi nuhu alaihi salam da Allah maɗaukaki ya aiko shi annabi nuhu alaihi salam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada shaida cewa shine awwalur rusul shine farkon manzannin da Allah maɗaukaki ya aiko a ban kasa kafin annabi nuhu alaihi salam dukkan waɗanda Allah maɗaukaki ke aiko su yana aiko su ne a matsayin annabawa shi yasa malamai suka ce bambanci da ke tsakanin annabi da manzo shine shi annabi Allah maɗaukaki yana aiko shi zuwa ga wajen mutane wanda suke dama masu imani ne ana kiran ana aiko shi domin ya kara musu wa'azi ya kara kara jaddada addinin su ya kira su zuwa ga abubuwan da suka bari ko saban Allah da suke su daina amma shi manzo ana aiko shi zuwa ga cikin mutanen da akwai ko da akwai masu imani to amma akwai mutanen da suka kafirce wa Allah madaukaki ko suke bautar wani Allah to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida cikin hadithu shafa'a idan an je wajen annabi duhu alaihi salam da a ce anta awwalur rusuli kai ne farkon manzannin Allah domin kafin zuwan annabi annabi nuhu alaihi salam dukkan mutane suna kan tauhidi ne babu shirka a cikin su ko daya kamar yadda Allah madaukake ya ce wa makanan nasu illa ummatan wahidatan faqtalu mutane ba su kasance ba sai al'umma guda daya a da fa amma daga ba sai suka zo suka samu sabani kuma haka Allah ya ce kana nasu ummatan wa'ida mutane sun kasance al'umma guda ɗaya akan tauhidi fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin amma lokacin da suka samu sabani sai Allah madaukaki ya aiko manzanni da wannan yana nuna wato annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzanni lokacin da aka samu shirka domin fadin Allah madaukaki la qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa yauqa wa nasra abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda yace kafin wannan mutane da dukkan mutane sun kasance akan tauhidin Allah madaukaki suna kaɗaita Allah da bauta amma a lokacin annabi nuhu alaihi salam a lokacin aka fara samun shirka lokacin da waɗannan mutane domin sunan mutane ne da Abdullahi dan Abbas mutanen kirki da wud da suwa da yahu da ya'uq da nasr waɗannan sunayen mutane ne guda biyar daga cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam waɗanda mutane ne ni kirki amma bayan sun mutu sai aka aka yi mutum mutumin su dan a rinka tunawa da su a rinka yin abin da suka yi na kirki amma daga baya shaidan sai wahayi wajikoki suka koma suna bautar su a takaice dai Allah madaukaki ya fara mana kissar Annabi Nuhu alaihi salam a cikin wannan sura wanda kuma shine farkon manzannin Allah tabaraka ta'ala mun fassara waɗannan ayoyi akwai sakonni da suke cikin waɗannan ayoyi amma kuma lokaci ba zai ba mu dama mu faɗe su ba saboda lokaci ya riga yayi dole za mu dakata a nan sai Allah maɗaukaki ya kai mu karatu na gobe insha Allah akwai makon malami da Allah maɗaukaki kawo mana babban malami alaramma malam ibrahim babban limamin masallacin juma'a kuma masallacin idi da ke can turu ATB kwatas akwai masallacin juma'a ATB kwatas wanda kuma ana yin sallar idi a wajen masallacin jama'a fi zalatul bid'a wa iqamatu sunna mai Kwata a Jos to Allah madaukaki ya kawo shi ban sani ba akar maka Allah ko akwai yar kalma zaka ba shi dama ko dan minti daya ko minti biyu domin ya isar da yan kalmomi ma bismillah muka ziyarci wannan masallaci mai albarka gurin babban malaminmu doktor malam usman wadda muka ziyarci wannan masallaci saboda zumunci wadda wannan wata mai alfarma ina roƙo Allah subhanahu wata'ala abubuwan da muke gabatarwa Allah shi amsa mana na alkhairi kurakuran ne muke Allah gafarta mana dan uwa kalma ɗaya nake son ɗauka musamman akan abin da malam ya ja hankalinmu a kanta wanda tun muka shigo masallacin nan malam yana mana nasiha ne game da abin da shafi tauhidi wahada Allah da ibada shi kadai kadai tashi da bauta wahadahu la sharika lahu wanda wannan kalma ta tauhidi ita ce Allah subhanahu wata'ala ya turo dukkan annabawa domin su karatu da ita a doran ƙasa Allah ka samu dace Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wasu kalmomi a cikin alkur'ani mai girma bayan ya jero sunayen annabawa sai ya ce wa'annan annabawa gaba ɗaya da za su yi shirka wa Allah su ƙi yin tauhidi wa Allah to da duk aikin da suka yi ma da ya lalace Allah ya kare mu kenan wannan kalma ta tauhidi ita ce kalma kwaya ɗaya da in ɗan adam ya riƙe ta to ya jefa ya tafe Allah karɓa mana ayyukanmu da ibadunmu akwai wata sura a cikin alkur'ani mai girma wacce imamu shafi yake cewa lauma an zara lahu suratan ba da hazi sura lakafato da Allah bai saukar da wasu sura ba sai wannan sura tura ta ishe mu ibada wata sura ce wannan Allah subhanahu wa ta'ala cewa bismillahir rahmanir rahim wal asr sai ta innal insana lafi khusr sai ta illal ladina amanu sai ta wa amilus salihat da wannan malamai suke cewa wannan kalma da Allah ya amfani da ita a wannan guri na illal ladina amanu yana gwada cewa duk wanda bai yi imani ba to ko da yayi amil salihati Allah bai karba yakin ba a yau da za a samu wani wanda bai yi imani da Allah ba ya zo ya gina masallacin Allah ya gina makaranta yana da lada bai da shi saboda sharadin karban aikin imani ne shi kuma bai da shi haka yan uwa mu yi kokari wajen tsare imanin nan wajen kadaita Allah da ibada shi kadansa in dai Allah zai ta turo jeran giyan annabawa zuriyan da yawa duk akan wannan kalma ta kai ta shi da ibada so lalle babu dalili da wani zai ki bauta wa Allah kuma Allah ya karbi ibadarsa da haka ƴan uwa mu ta roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mana imanin mu Allah kuma ya ba mu ikon doruwa akan doron tauhidin Allah Allah subhanahu wataala ya faɗa game da ibada wa Allah yace wa ma umiru illa liya'budu Allah sai ce mukhlisina lahu din ina jin hankalin mu gaban da abin da ya shafi riya lalle tana cikin abin da take bata aiki wace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-riya'u shirkul asgar riya karamar shirka ce Allah karba mu da riya don haka duk aikin da kake yi wanda Allah ne yake iya bada lada Allah ne ake yi domin sa to kai iyakacin kokarin ka ga ka sanya Allah shi kadai kar ka yadda wani ya shigo maka cikin wannan aiki to haka muna fata Allah subhanahu wataala ya karɓa mana ibadan da muke cikin wannan wata na Ramadan malam da yake koyar da mu wannan karatu Allah saka masa alkhairi wannan majalisi Allah ƙara masa albarka wanda suke ɗaukan wannan nauyin karatu Allah sanya musu albarka Allah ka biya mana bukatocin mu alkhairi iya mara sir gami dan gaskiya Allah gafarta musu wa'annan bayan Allah da nake ganin fasaken su Allah ka ba mu ladan masu littafin Allah Allah ka taimake mu mana asiri duniya da lahira Allah ka sa muna cikin wa'anda aka musu rahama a goma farko cikin wannan wata wata Allah ka sa muna cikin wanda za a gafarta musu kurakuran cikin wannan wata Allah ka sa muna cikin wanda za a yanta cikin wannan wata wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin